أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku yi aiko mana da sakonin ku ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a tiyahu.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau da muna asabar ne ashirin ga watan safar na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 17 ga watan Satumba na shekara ta 2022 kuma kamar kuna lokaci muna tare da shi malaminmu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Lemo babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kiran Kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na Anas Jirat Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين uwa masu kallonmu da sauraron a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai girma a ayoyi guda biyu ɗaya a cikin suratul anbiya ayata 73 ɗaya kuma a cikin suratul sajda ayata 24 ubangiji wata ala a cikin waɗannan ayoyi guda biyu ya yi bayanin wasu hofi guda bakwai waɗanda ya zama shugabanni na musulmi yana da kyau ko ya waje ba su siffantu da su sifofi guda bakwai daga cikin sifofi masu kyawawa da ya kamata a ce shugabanni na musulmi sun siffantu da waɗannan sifofi ayar farko da ke cikin suratul anbiya Allah subhanahu wata'ala bayan ya ambaci kissar annabi Ibrahim annabi Yaqub ɗansa Ishaq yake ta waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'l al-khayrati wa iqam as-salati wa ita'i az-zakati وكانوا, وكانوا لنا عابدين sannan a cikin suratul eh, sajda a nan ma ubangiji subhanahu wata'ala yana maganar banu isra'il yake cewa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ayar farko ubangiji subhanahu wata'ala yace waja'alnahum muka sanya su su annabawa da Allah ya ambaci labarin su a'immatan muka sanya su shugabanni yahduna bi amrina suna shiryarwa da umarninmu wa auhaina ilaihim fi'l alkhairati muka yi musu wahayin aikata ayyukan alkhairi wa iqamas salati da tsayar da sallah wa ita'iz zakati da bada zakka wa kanu lana abidin kuma suka zanto masu bauta gare mu anan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci sihofi biyar na waɗannan shugabanni na shugabanni ce ja'alnahum a'immatan muka sai muka mayar da su shugabanni yahduna bi amrina suna shiryarwa da umarninmu wato suna kiran mutane suna ɗora su akan shiryarmu wadda muka yi umarni da ita suna ɗora su akan kyawawan halaye suna kuma hana su abin da bai dace ba suna kwadaitar da su akan bin Allah da bin shiriyar da ya aiko annabawansa da ita shine yahduna bi amrina sannan cewa auhayna ilaihim fi'l alkhairat muka musu wahayin su aikata alkhairi su aikata alkhairai wato duka wani abu wanda yake kyakkyawa ne alkhairi ne mai amfani ne ga mutane suna da ikon aikata shi so aikata shi su zanto masu aikata ayyukan alkhairi waɗanda za su zanto maslaha ne da ci gaba ga mutanensu sannan wa ikamis salati da tsayar da sallah ta hanyar su tsayar da sallah a su karan kansu sannan su umarci waɗanda suke ƙarƙashinsu tun daga iyalansu ‘ya'yansu ‘yan uwansu abokansu da duk waɗanda suke ƙarƙashinsu su yi musu umarni da tsayar da sallah da kula da ita sannan wa ita zakat da ba da zakka ga waɗanda suka cancanci a basu da taimaka musu yayin da suke buƙatar taimako wa kanu lana abidin sun tabbata masu bauta ne gare mu a nan za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi sifofi guda biyar sifa ta farko ita ce alhidayatu bi amrillah suna nuna wa mutane abin da yake shirya ne da umarnin Allah subhanahu wata'ala sifa ta biyu ita ce fi'lul khairat aikata ayyukan alkhairi sifa ta uku shine tsayar da sallah iqamis salah sifa ta hudu ita'iz zakat bayar da zakka sannan sifa ta biyar bauta ga Allah subhanahu wata'ala a karan kansu sana a waccan aya da take cikin suratul sajda ubangiji ya ambaci sifofi na shugabannin na kwarai guda biyu yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun sifa uku ya ambata amma ɗaya ta gabata a cikin sifar da a cikin ayar da ta gabata a suratul anbiya ita ce alhidayatu bi amrillah Allah ya ce muka sanya wasu suka sanya daga cikin su wato muka sanya muka mayar da wasu shugabanni daga cikin su wajalna minhum a'immatan muka mayar da wasu shugabanni daga cikinsu. su yahduna bi amrina suna shiryarwa da umarninmu lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri suka yi juriya wa kanu bi ayatina yuqinun suka zanto masu sakankancewa da ayoyin daga anan ubangiji subhanahu wataala ya faɗi sifa uku amma sifa ta farko ta riga ta gabata a a ayar da ta gabata ita ce yahduna bi amrina sai aka kara da haƙuri sannan kuma aka kara da sakankancewa cewa samun yaƙini da tabbaci a zuciya da ayoyin Allah to waɗannan su sifofi guda bakwai waɗanda waɗannan ayoyi guda biyu suka kunsa sifofi ne da ake son shugabanni na musulmi su sifantu da su kuma shi zai inganta sha'anin shugabancinsu shi zai sa su zama ababen koyi na kwarai sifa ta farko ya yahduna bi amrina wanda ta zo a cikin aya ta farko da aya ta biyu shine suna shiryar da mutane da umarninmu wato suna kiran mutane zuwa ga shiryar Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su su yi kamar yadda ubangiji ya sa su da umarninsa da izininsa su yi kira zuwa ga shirya. shiriyar nan ta kunshi nuna wa mutane abin da ya wajaba a kansu su aikata da nuna musu abin da ya wajaba a kansu su nisanta abin da ya haramta su aikata sannan kuma da ƙara kwaɗaitar da su a kan kyawawan ɗabi'u da kyawawan halayya wannan da'awa ko wannan kira da shiryarwa wani haƙƙi ne ta al'ummar da take ƙarƙashin su ko waɗanda suke koyi da su domin sauke nauyi ne da Allah subhanahu wata'ala ya dora a kansu na su ga cewa sun yi wa mutanen su jagoranci zuwa ga shirya shiryar nan ita ce ta jagorancin su zuwa ga samun sa'ada wato jin daɗi na duniya da na lahira ƙarshe su samu yardar Allah Sa'ura sifa ta farko da ya kamata shugabanni na musulmi su sifanta da ita ita ce nuna wa mutane hanyar da ta dace su zanto a karan kansu masu shiriwa ne da shiriyar Allah sannan masu shiryar da mutane ne da wannan shirya ta Allah su zanto masu kyawawan aikata kyawawan ɗabi'u a karan kansu masu ƙoƙarin ɗora al'ummarsu akan kyawawan ɗabi'u shugaba na ƙwarai ba zai zamo wato wani wanda za a rika ganin abin da bai dace a gurinsa ba wanda zai sa wasu su koyi da shi akan abin da bai dace ba sai dai su ga abin da ya dace tare da shi su koyi da shi ya zanto mai gaskiya ya zanto mai rikon amana ya zanto mai cika alkawari ya zanto mai sanin ya kamata wannan sifofi duka sifofi ne na shirya sannan ya zanto mai nuna wa mutane kiyaye waɗannan sifofi a karan kansu da mulki da shugabanci da Allah ya bashi bayan sun gani sun kwaikwaya sannan kuma ya fito ya ƙara kiransu a kan wannan wannan sifa ce mai kyau da yawa jaba. ce shugaba musulmi ya sifanta da ita kai ya zama ya sifanta da sifar kira zuwa ga mummunar ɗabi'a ko dai a aikace shi ta hanyar abin da yake fitowa daga wajensa ko kuma ta hanyar nuna wa mutane abin da bai dace ba domin wannan alama ce ta cewa wannan baya kan tafarki na annabawan Allah sannan Allah ya ce wa auhaina ilayhim fi'l khairat sifa ta biyu kenan wato aikata ayyukan alkhairi shugaba kullum ana so a ga ayyukan alkhairi suna fitowa tattare da shi a ga abin da ya shafi kyautata wa mutane a ga abin da ya shafi girmama mutane a ga abin da ya shafi taimaka wa mutane akan abin da yake maslaharsu duka wani aiki na alkhairi a gan shi a gaba wanda wannan zai sa mutane su ma su yunkuro domin su yi koyi da shugabanninsu na kwarai kada ya zanto a aikin alkhairi ana ganin shi a baya wana jin ba a jin ɗuriyarsa a cikin kowane irin aikin alkhairi ko kuma ya zanto kawai ya sa ido sai dai a yi amma ba da shi ba to wannan ba ɗabi'a ce ba sifa ce da ta kamaci shugaba musulmi ba shi yasa Allah ce ya yi musu wahayin ayyukan alkhairi sana sifa ta uku ya ce wa iqamis Sallah, da tsayar da sallah su tsayar da sallah su karan kansu su kula da ita su kiyaye haƙoƙinta su kiyaye rukunnanta su kiyaye sunnoninta da mustahabbanta da zanto suna yin ta akan lokacinta sallah ta farilla da salloli na nafila domin wannan shine zai taimaka musu wajen sauke nauyin da yake kansu babu abin da shugaba yake da matsananciyar bukata kamar samun kyakkyawar alaƙa da ubangijinsa domin wanda ne zai saimaka masa wajen sauke nauyin da yake kansa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama qur'ani ya masa wahayi ya zama annabi zanto daga lokacin ya ɗauki wani nauyi babba a kansa tunda ubangiji ya ɗora masa jagorancin al'umma da yadda zai fitar da su daga cikin duhun jahilci zuwa ga hasken ilimi hasken imani saboda haka sai ubangiji subhanahu wata'ala ya labarar da shi ce wato ya tashi ya ƙara ƙarfafa alaƙarsa da ubangiji ta hanyar sallolin dare ce ya yi ayyuhal muzammil kumin laila illa kalila nisfahu aw inqus minhu kalila au zida alaihi wa rattil alqur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fi an-nahari sabhan tawila anan duka ayoyin nan suna kira ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da shi a farkon karo da Allah subhanahu wataala ya masa wahayi ya zama annabi <clears throat> ya zama ya ɗauko wani nauyi mai girma na shiryar da al'umma da kiransa zuwa ga tafarki na kwarai Allah ce ya kai wannan mai lulluɓa wa min laila illa qalila ka tashi kai tsayuwa da daddare wato sallar dare sai ɗan kaɗan daga cikin daren wato ka yi mafiya yawan daren sai ɗan kaɗan za ka bari nisfahu ka yi rabinsa winkus kusmin hukalila ko kaɗan rage kaɗan daga cikin daren har zuwa wato ya zanto kamar sulusi ɗaya bisa uku na dare auzi da alaihi ko ka ƙara akan rabin ya zama kamar sulusai ne kaso biyu bisa uku na dare warattilin qur'ana tartila ka karanta alƙur'ani daki daki lokacin da kake sallar ka ko ba a cikin sallar ka ba don ka fahimci saƙon da ubangiji subhanahu wata'ala yake yi maka Allah subhanahu wata'ala ya ce masa inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle mu za mu jefo maka magana mai nauyi shine wahayi shine annabta da ubangiji subhanahu wata'ala ya masa wanda nauyi ne babba a kansa na ya tashi kira mutanensa zuwa ga shirya ya jawo su daga dukkan da suke rayuwa a ciki zuwa haske abu shakka wannan ba karamin aiki ba ne aiki ne mai nauyi sosai game da kowane shugaba akan shugabancinsa aiki ne mai nauyi a kansa shi ya sa duk sanda aka ce gawa na an ba shi shugabanci za a ce to nauyi ya hau kanka to irin wannan nauyi babu wanda ya dauki kamar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka zace inna sanulqi alayka qawlan thaqila wannan kamar ana gaya masa sababin da yasa aka ce ya tashi ya dage wajen kiyamun laili domin ya karfafa saduwarsa sa da ubangiji yadda zai zama yana samun taimakonsa da kulawarsa Allah ce inna nashi'atal laili hiya shaddu wata lalle tsayuwar dare ita ce tafi dacewa wa aqwa ta tafi daidaitar magana sauraka tsayuwar dare din nan abu ne da ya dace da kai kuma abinda zaka yi shi ce magana ta daidai sannan ce inda laka fi nahari sabhan tawila lalle kana da harkoki masu yawa da rana haka baka da lokaci da za ka yi waɗannan nafilfilu wanda kake yin su da daddare to tashi ka yi su da daddare wanda yake nuna cewa tsayar da sallah ga shi karan kansa shugaba wani abu ne da zai taimaka masa wajen sauke nauyin shugabancinsa sannan shi ma sannan kuma bayan shi a karan kansa ya kula da sallolinsa na na farilla da na nafilfilu to kuma yi ƙoƙarin ɗora makusantansa da waɗanda suke ƙarƙashinsa da waɗanda yake shugabanci ya jawo su zuwa ga tsayar da sallah kada ya bari ana wasa da sallah Alana yana cewa wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umarci iyalanka da sallah kai ma kai haƙuri ka daure akan wannan sallah la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa ba ma neman ka azurta mu mu ne zamu maka arziki cinka da shanka da lafiyarka duk a hannun mu suke mu zamu yi maka wannan Allah yana cewa allazina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar sune waɗanda in muka kafa su a bayan ƙasa wato muka ba su shugabanci Allah ce sai su tsayar da sallah sai su kula da sallah sannan kuma su ba da zakka sannan su yi umarni da kyakkyawan abu su hana mummuna kaga anan wannan ayar ita ma ta kunshi abubuwa uku ɗincan da suka zo a cikin wannan eh, abubuwa uku daga cikin waɗanda suka zo a cikin wannan ayar da muke karantawa yanzu allazina in makkannahum fil ard wadanda in muka ba su wato kafuwa a bayan ƙasa shine shugabanci ya zama shugabanci ya dawo hannunsu sun kafu a kan shugabancinsu a kamun sala za su tsayar da sallah za su tsayar da ita a karan kansu kuma za su sa mutanensu su kula da sallah sauraka abu ne muhimmi kwarai ga shugaba ya ga cewa ba a wasa da sallah a ƙarƙashin wato mutanen da yake shugabanci ana kula da sallah da duk abin da ya danganci sallah masallatai ana kula da su ana raya su ana inganta su ana tsabtace su hakanan waɗanda suke yi wa mutane jagorancin sallar su ma ana ba su kulawa abu shakka wanda duk yana ƙarƙashin tsayar da sallah da kulawa da ita sannan sifa ta wato sifa ta uku a sifa ta hudu ita ce wa ita zakka da ba da zakka ba da zakka shine haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin dukiyar mutane da za su fitar yayin da ta kai wani geji da za su ba mu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ce a ba su haƙƙin su ne a cikin dukiyar masu ita fi amwalihim haƙƙun lis wal mahrum wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis wal za su tsaya a karan kansu in Allah ya ba su dukiya ta su mallaka su za su fitar da zakka sannan kuma za su tsaya su ga cewa masu dukiya su ma sun fitar da zakkarsu ba za su za su zira ido ba su sa su bar mutane wanda ya ga dama ya fitar wanda ya ga dama kai ya fitar haƙƙin Allah ne dole su tsaya su ga cewa an fitar da shi shine abin da Allah yake gawa annabinsa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim la ce khudh min amwalihim sadaqa ka karbi zakka daga dukiyarsu annabi Allah ya umarci annabinsa da cewa rika karbo zakka daga dukiyar waɗanda zakka ta ta wajaba akan su ta hau kansu rika karbowa ai haƙƙi ne akan shugaba ya ga cewa wannan haƙoƙi na talakawa suna fitowa to kaga wanda za a umarce shi ya fito da haƙoƙin talakawa daga dukiyar wasu to kaga babu shakka wajibi ne a kansa shi a karan kansa daga dukiyarsa ya fitar sannan kuma wajibi ne dukiyar al'umma da take hannunsa Allah ya ɗora hannunsa a kanta ya ba shi alhakin kula da ita wajibi ne ya tsaya ga ya kula da wannan dukiyar kuma ya mayar da ita ko ya amfani da ita inda ya dace inna ya ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umartar ku kowace amana ku maida wa masu ita dukiyar al'umma a hannun shugaba dukiyar amana ce wajibi ne ya tsare wannan dukiya kada ya yi wasa da dukiyar al'umma kada ya facaka da dukiyar al'umma hakanan kada ya bari wasu su yi facaka da dukiyar al'umma ba ma ana maganar sata ba wannan wani abu ne wanda yake da munin gaske satar dukiyar al'umma wannan wato bidin ne kamar da annabi bindin ne annabi ya kira shi a cikin wuta inna rijalan yatakhawaduna fi malillah fannaru aula bihim ko wasu mutane da suke bindin a cikin dukiyar Allah ita ce dukiyar al'umma Ya ce to waɗannan wuta ce ta cancanta da su saboda abu ne mai hatsarin gaske wasa da dukiyar al'umma ko sanya dukiyar al'umma inda bai dace ba ko sama da faɗi da dukiyar al'umma ko satar dukiyar al'umma shugaba a karan sai ya yi ko ya bar wasu yana ji yana gani su kuma ya taimaka musu wajen yin hakan wannan wani abu ne da Allah zai tambaye shi akai don haka ya tsayar da sallah ya kula da ita haka nan ya kula da zakka wanda wannan yana nuna cewa dukiyar al'umma ita ma haƙƙin al'umma ce dole ya kula da ita sannan sifa ta biyar Allah subhanahu wataala ya ce wa kanu lana abidin su masu bauta ne gare mu saboda ka shugaba dole ne ko raushe rika jin shi bawan Allah ne shi mai kaskantar da kansa ne gaban Allah ba kowan kowa bane kada ya rika nunawa cewa ya isa ko zai iya ba tare da neman taimakon Allah ba ya rika jin cewa dukkan wani abin da yake gabansa da nauye-nauyin da suka hau kansa da ayyukan da suke tunkaro shi da matsalolin da yake fuskanta Allah ne kaɗai zai iya sa masa hannu ya ba shi iko wajen shawo kan abubuwan da suka fi karfinsa da aiwatar da abin da yake a kansa kada ya rika ganin kawai yana da dabaru ko yana da wayewa ko yana da hazaƙa ko zai iya kamar yadda za ka ji wasu daga cikin shugabanninmu ka je yana ka je yana tutiya ni zan yi muku kaza zan yi muku kaza za ka ga wani wanda ko ta zaɓasa ba a yi ba bai ma zama shugaban ba amma cewa yake in na zama shugaba zan kawar da talauci in na zama shugaba a cikin kwana kaza zan kawo da zaman lafiya waye isa yi wannan ba Allah ba aikin Allah ne ka rika jin cewa Allah ne zai taya ka Allah ne zai wuce maka gaba Allah ne zai kawo maka tallafi da agaji kada ka rika jin cewa kai za ka yi kai za ka yi sai Allah ya barka da iyawarka ya ga cewa za ka iya din wanda kuma ba za ka iya ba nabi cikin addu'arsa yana cewa wala takilni ila nafsi tarfata ayn ya ubangiji kakka kyale ni da kaina daidai da kiftawar ido kowane lokaci ka ji kai bawa ne ga ubangiji kai mai neman taimakon sa ne ka dinga sa hancinka da goshinka a ƙasa kana neman tallafin ubangiji wannan sifa ce daga cikin sifofi da ya kamata shugaba ya sifantarsa da su shine kaskantar da kai gaban Allah subhanahu wata'ala da jin cewa shi ba kowa bane shi bawa ne a gurin Allah kuma ba abin da zai iya yi in ba da taimakon Allah ba sai sifa ta shida wacce ta zo a cikin waccan sura da muka karanta waccan aya ta cikin suratul sajda shine duna bi amrina lamma sabaru shine hakuri hakuri da juriya wannan sifa ce da ya kamata a ce kowane shugaba ya sifanta da ita ya zama mai hakuri bahaushe yana cewa shugaba juji ne yana mu'amala ne da mutane mabambanta waɗanda suka sha bamban a hankulansu suka sha bamban a iliminsu suka sha bamban a nutsuwarsu suka sha bamban a fahimtarsu sauraka dole ne ba zai iya ganin wato koyaushe ce zai ga abin da zai masa daɗi ba ko ya ji abin da zai masa daɗi ko ya masa abin da zai masa daɗi ba wani lokaci a gaya masa magana mai daɗi wani lokaci a yi masa kyawar addu'a wani lokaci kuma a gaya masa bakar magana wani lokaci a masa mummunar addu'a wani lokaci ma a gabansa a zo a yi masa bauta to ya zama mai haƙuri mai juriya mai kai zuciya nesa duka sifofi ko kuma rukunai na haƙuri ya zanto ya sifanta da su haƙuri wajen bin Allah subhanahu wata'ala haƙuri wajen kaucewa sabansa haƙuri wajen haƙura da dangana da dukkan wata ƙaddara da za ta auka masa ya zanto yana da wannan sifa ce muhimmiya ƙwarai da gaske ga shugaba idan shugaba ya zanto ba mai haƙuri ba ne to yanzu nan zai halaka kuma ya halakar da mutanensa ya halakar da al'ummarsa yanzu nan zai jefa su cikin wani hali na ni'asu yanzu nan zai shiga wato fito na fito da talakawansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da kyakkyawan misali game da haƙuri zai zo a cikin sahabbansa wani zo ci kwalarsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam zai kwantar wa da sahabbansa wato zai tsawatar wa da sahabbansa kasu su taba shi su hale shi ya faɗa abin da yake so ya faɗa kuma da ƙarshe dai a rabu dafiya mutum wannan daga baya ya zo yana nadamar abin da ya yi kuma ya zo ya karɓi shirar annabi karɓa ta haƙiƙa wani zai zo gaya masa faƙar magana a gaban sa su zabura za su ɗau mataki annabi nan ku kyale shi yana da abin faɗa daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawo kan matsalarsa haka ire-iren wannan suna nan da yawa a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma an sha jinsu to shugaba dole ya zanto mai haƙuri ne sannan sifa ta bakwai ta ƙarshe ita ce sakankancewa da ayoyin Allah wa kanu bi ayatina yuqinu sakankancewa da ayoyin Allah ayoyin Allah wanda Allah subhanahu wataala ya aiko annabawansa da su ayoyin shari'a da ayoyin Allah da kake gani a cikin halittun Allah sama da ƙasa halittar kanka da ubangiji da abin da suke kewaye da kai duka waɗannan ayoyi ne na Allah subhanahu wataala sune al-ayatul matluwa da ayatul mashhuda ayar da ake karantawa a cikin littafin Allah da ayar da ake gani da ido halitta sama da ƙasa da abin da ya kama da waɗannan to ka zanto kana da yaƙini akan waɗannan baka da shakka baka da tababa baka kokonto akan abin da ka ji na ayar Allah subhanahu wataala ana karanta mara, da abin da aka ce maka fugarar Allah ce tabbas ka yadda ba tare da wata shakka a zuciyarka ba cewa maganar Allah ne kuma kira na ubangiji ka karbe shi hannu biyu tare da yaƙini wannan shi zai taimaka maka wajen aiwatar da umarnin Allah subhanahu wataala da kaucewa hannunsa shi zai taimaka maka wajen ka ga cewa ka iya yaɗa kiran Allah subhanahu wataala a cikin al'umma ka kuma iya ɗora su akan hanyar da take madaidaiciya waɗannan sifofi guda bakwai sifofi ne na shugabanni na kwarai shugabannin da ba na kwarai ba ubangiji subhanahu wataala ya sifanta su a cikin faɗarsa inda yake cewa bayan yayi magana fir'auna da hamana da mutanensu da sojojinsu cewa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nari wa yawm al-qiyamati la wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya wa yawm al-qiyamati min al Allah ya kirawo fir'auna da cewa ya sanya su shugabanni ne amma ya ila an-nar suna kiran mutane da zuwa ga wuta suna kiran mutane zuwa ga wuta zuwa ga hallaka zuwa ga bata sannan wa yawmal qiyamati la yunsarun ranar kiyama ko ba za a taimaka musu ba lokacin da suke neman taimako babu abin da zai zama taimako gare su la jama'a su la sojojin su la rundunar su la dukiyar da suka tara duka ba wanda zai iya zama mai taimako gare su sannan Allah ce wa atba'na fi hadhihi dunya la'ana muka bibiye su da la'ana da la'anta a wannan duniya sannan kuma yau mal kiyamata hun min al kuma a ranar gobe kiyama suna cikin waɗanda za su samu mummunan sakamako wani zai musu za su samu kansu a cikin mummunan hali wannan sifa ce ta shugabanni waɗanda suka kauce ma irin waɗannan sifofi kyawawa da Allah ya ambata suka koma zuwa ga sifofi irin na fir'auna na kiran mutane zuwa ga bata zuwa ga hallaka da ƙoƙarin kautar da mutane daga shiryar Allah Allah ya samu dace to amin kuma amin malalla ya saka da alkhairi to tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam shi akwai hadisin da ya magana cewar idan wanda shugaba ke mulkarsa in ya kwana da yunwa alhakin yana kan wannan shugaban a'a ban san wani hadisi da ya faɗi haka ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma abu ne ai ba zai yiwu ba mutum yana shugabantar mutane ba zai iya san cewa kowa ga yadda yake ba ko ba zai iya cewa wani ba zai kwana da yunwa ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sunan kwana da yunwa sai dai abinda ake cewa shine yayin da kasancewa ga wani ka san shi bai ainihi wato ka san shi wane wane wane yana cikin matsala ba ka na shugaba ka taimaka masa kada ka bari wannan matsalar ta kai shi ga halaka a shugabanni adalai suna dora wa kansu nauyin alhakin irin wannan kamar sai na'umar! umar cikin kisoshi da dama da yake ma fita yana yawo cikin gari ya je ya ga wannan cikin wani yanayi ya taimaka musu ya ga wannan cikin wani yanayi ya taimaka musu kisoshi da dama suna na sai na umar wanda suke nuna haka yana takaici a ce an samu wani yana cikin wahala bai sani ba ya taimaka masa amma dama abu ne ba zai yiwu ba kamar misali lokacinsa mulki na daular musulunci ta faɗaɗa ba iya ƙasar kasar wato hijaz ta tsaya ba maka da madina da ta'ifa a ta wato burin ƙasa ta faɗaɗa mulkinsa ya kai sham ya kai eh, eh, iraki ya ma shiga har ƙasar masar kaga zai wahala ce shugaba kafin ya yi bacci da ya san mutanen da suke ƙarƙashin mulkinsa duka ai ko unguwa ce aka ce kai mai unguwa ne ba za ka kwanta ba sai ka san da yan ka sun ƙoshi ai ga ne wahala bare kuma ce shugaban local government bari kuma ce shugaban jiha ko kuma shugaban kasa gaba daya to a wancan lokaci ma shugabancin musulunci shugaban kasashe ne ba kasa ɗaya ba ana maganar makka da madina ana maganar abin iraki ana maganar sham ana maganar kasar masar duk a lokacin sai na umar musulunci ya shiga kasashen nan ba ce sai na umar ba zai bacci ba sai ya ji labarin kowa ya kushi kaga wannan abu ne da ba zai yi ba ko a hankali to sai wannan shi kuma yake cewa malam tambayar ita ce shan mutum zai iya yin bakance akan cewa duk sanda ya yi wa Allah wani laifi zai yi wani abu na alkhairi shi asalin bakance wanda za a sharɗanta wani abu a kansa ce in Allah ya yi min kaza zan yi kaza na alkhairi ko Allah in ya raba ni da kaza zan yi abu kaza na alkhairi wannan ba a san shi makaruhi ne amma in mutum ya riga ya furta shi to wajibi ne ya sauke nauyinsa amma ba kance wanda yake baka sharɗanta komai ba ka ce za ka yi bakance ka ce ni kuwa na yi bakance zan yi azumin kwana uku ko na yi bakance zan tafi umara ko na yi bakance ba tare da ka sharɗanta wa Allah ta in ya min kaza ba to wannan babu komai babu komai a cikin yin samu ba ne ya halatta amma inda sharaɗi to makaruhi ne yin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan wani abu ne da Allah yake kwata daga mulluwa burowa ne zai ce ba zai yi wa Allah ba sai shi ma Allah ya masa kaza saboda haka in Allah ka mun kaza zan yi kaza wato in bai masa ba ba zai yi ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma huwa shay'un yastakhraju min al-bakhil abu ne da ake kwatar shi daga marowaci to kaga bai kamata kai ka zama tsakaninka da Allah kana ɗabi'a ta marowaci ba ka zanto mai yi wa Allah biyayya ne ko ya maka ko bai maka ba ai kullum ma a cikin yi maka yake rayuwarka gaba ɗaya ai kyauta ce daga wajensa abinda kake shaƙa na iska da kake sha na ruwa ƙasar da kake takawa inuwar da kake zama ka huta a cikinta duka ai ni'imomin Allah ne saboda kuma kullun cikin waɗannan abubuwa kake ba lokacin da zaka ce ka rasa waɗannan abubuwa gaba ɗaya saboda ka maganar ko ka ce in yayi maka sai za ka yi masa duk bata taso ba to amma idan mutum ya riga ya bakance kamar shi wannan da yake tambaya ai bakance in ya sake wani laifi zai yi kaza to shi kenan in yi laifin ma sai yayi bakance ba kawai bakance kawai ba ba cika bakance kadai zai ba wajibi ya tuba tuban wannan laifin yana kansa tuba na hakika na gaskiya kan ba zai sake komawa ga wannan laifi ba in yi wannan tuba kuma sai ya cika shi ya cika alkawarin da ya yi wa Allah cewa zai yi kaza wannan kaza din ya aikata shi to sai wannan yake cewa mala idan mace miji yana ciyar da ita haramun ko kuma iyaye suna ciyar da 'ya'yansu da haramun to su ma Allah ba zai karbi addu'ar su ba yana da kyau uba ko in ce yana da kyau wanda Allah subhanahu wataala ya dora alhakin wasu a kansa yana kula da cin su da shan su ce da su haramu ya shayar da su haramu wannan shine kafuwa ne ce da su halal ya shayar da su halal ya guji ciyar da su haram ko halal babu na ya guji ciyar da su haramu ko ya shayar da su haramu wannan shine al'asar ya ciyar da su halal shayar da su halal ya tufatar da su da halal kai ya ciyar da su da haram kai ya tufatar da su ko shayar da su da haram wannan shine asali idan mutum ya kawo abin da yake na haram ne a gida an san cewa wannan abin na haram ne ya fita ya yi fashi ko ya kidnapping da tara wani ya kwace masa wani haƙƙinsa ya zo ya kawo ya ce yanzu na kwace wannan kayan wani ne ko a cika labarin cewa wani ya kwace kayan wani to bai halatta su ci ba in sun san haramun din ne gashi nan ya kawo masu shi amma idan sana'a sai yake yi ta haramun yana ba da kuɗi da ruwan abin yana ba da bashi da kuɗin ruwa ko yana harka sayar da miyagun kwayoyi misali wasu abubuwa ne da aka haramta shi yana yi ko yana caca yana samun kuɗi to za su ci daga abin da ya ba su gwargwadon gwargwadon bukata ba wai su ma su rika fataka da dukiyar ba in yana kawo musu su karba su yi wani abin da bai zama larura ba abin da ya zama larura ya halatta su ci daga wajensa su sha daga wajensa amma kas su wuce larurarsu in suka wuce su kuma kaga za su shiga cikin abin da sun san cewa haramun wannan idan ba dukiya ba ce wacce ke mukhtalita akwai dukiya da take mukhtalita wato almalul mukhtalid shine wanda ya hadu ya gauraya da haram da halal mutum ne yana da kyakkyawar sana'arsa amma kuma yana da wasu hanyoyi har ila yau marasa kyau da yake samun kuɗi da su ko yana aikin gwamnati amma cikin aikin gwamnatinsa baya ga albashinsa kuma yana wasu rashin yana wani rashin gaskiya wajen samun wasu kuɗi hanyar ta hanyar cin hanci da rashawa to kaga wannan su ba matsala dan sun ci daga abin da yake kawo musu sabansa da yake yi da laifinsa wanda yana kansa in kuma ya zanto dukiyar ita kadai ce ta haramu to za su ci gwargwadon bukatar su ne kasu wuce wannan sosai sakon wanda yake cewa tambayar ta ce game da wanda ya karɓi bashi ya yi noma shi idan ya yi girbi zai fara biyan bashi ne kafin zakka ko ko sai an fidda zakka ne a biya bashin daga amfanin gonar da aka samu mutum ya yi noma ya ci bashi ya yi noma bashi ya karba don ya yi noma saura kai yi kashe wa wannan gona wannan bashi ya sayi taki ya sayi iri ya biya ma'aikata yan kwadago da sauransu to in ya tashi bayan ya gama noma ya cire ya girbe amfanin gonarsa to zai fitar da abin da zai biya wannan bashin daga cikin amfanin gonar sannan sauran sai musu zakka wannan shine mazhabar <clears throat> Abdullahi dan Umar yace mazhabar Abdullahi dan Abbas shi yana faɗaɗawa ma cewa kuma wani bashi ne ba wai kawai wanda ya karɓa don noma ba inda har ya yi noman da shi <clears throat> to zai cire wannan bashin wanda ita shi ne eh, zaɓin eh, imam ahmad shi ne maganar eh, ah, abu obaid alkasim ibn salam da yahya ibn adam sahibu kitabin kharaj mai littafin al-kharaj dukansu sun tafi akan haka saboda haka suna cewa idan mutum ya yi noma ya ci bashi ya yi noma to zai fatar da abin da ya kashe wajen noman na bashi sannan kuma sai ya zakka da sauran to sai sako na gaba yake cewa malam wanda gini ko kuma bene ya rubuto masa shi ma ya yi shahada daga habibu rabiu getso na'am yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa sun yi shahada kamar da yake cikin hadisin Abu Huraira na cikin Bukhari na cikin Sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shuhada'u khamsa shuhada'u fi ummati khamsa ce shahidai a cikin al'ummata biyar ne wato bayan ga wanda yake mutuwa ko ake kashe shi fi sabilillah a cikin hanyar yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah to baya gare shi to akwai wasu almat'unu wanda ya mutu a cikin annoba shahidi ne hakanan almabtun wanda ya mutu da ciwon ciki shahidi ne sannan alhariku wanda gobara ta cinye ya mutu a gobara shi ma shahidi ne hakanan walghariqu da wanda ruwa ya ci shi ma shahidi ne sannan wasahibul hadmi da wanda dini ya ruso masa ya faɗo kansa ya mutu shi ma shahidi ne a wasu ruwayoyin annabi sallallahu alaihi ya ce wal mar'atu ta mutu fi nifasiha ko fi juma'iha da matar da za ta mutu tana wata wajen haihuwa ita ma wannan tana cikin shahidai saboda wanda gini ya faɗo masa ya rasu musulmi to wannan shi ma yana cikin shahidai na wannan al'umma sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa malam alkurani ya bada labarin cewar nasara sun ce annabi isa dan allah ne yahuda kuma sun ce uzairu dan allah ne to shi ne ke cewa an ji labarin shi annabi isa sannan kuma yana tambayar menene labarin shi uzairu shi shi ma annabi ne uzairu yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman yahudawa yana cikin manyan al'ahbar ahbarul yahud manyan manyan malaman yahudawa suna kiran shi izra a sunan da suke kiran shi da shi izra alkur'ani ya kira shi uzair kodan kasancewar su larabawa da suke kiran shi ko a'a yahudan da suka zauna a madina haka suke fada masa suna kiran shi uzair sauraka su ma mutanen maje suke kiran shi uzair saka alkur'ani ya sauka da sunan da aka fi sanin shi a nan madina da yahudawan da suke kiran shi da wannan sunan shi izra ta ɗaya daga cikin sabiu babil lokacin da farisawa buktanassar suka shiga abin na urshalim wato kasar kudus suka yaƙi banu isra'il suka yaƙi yahudawa suka karya daular suka kwaso jama'ar yahudawa mazansu da matansu yara da manya a matsayin bayi suka kawo su babil a cikin ƙasar iraq suka mai da su bayansu masu yi musu aikatau a cikin ƙasarsu to shi izra yana daga cikin waɗanda aka kamo to daga baya ɗaya daga cikin sarakunan faris ɗin ya masa afuwa da shi da wasu jama'a ta yahudawa sai a kwashe su a dawo da su Orshalim a dawo da su kudus saboda haka aka kawo su kudus bayan kawo su kudus shi wannan izra ko kuma uzair ya dawo da shari'ar annabi musa a rubuce bayan a wannan harin duk an yi kace-kace ba abinda aka bari duk wasu rubuce-rubucen da suke da shi gaba ɗaya an lalata to shi ya dawo da rubutun abinda yake na shari'ar annabi musa a taura ya dawo ya rubuta ta to daga lokacin sai suke ganin cewa wannan babban matsayi ne da shi a gurin Allah har ta kai wasu daga cikinsu sai suka ce dan Allah ne sun ce dan Allah ne don ganin girman sha'anin abin da ya yi suna ganin dan Allah ne shine Allah ya ba mu labarin cewa wa qalatil yahudu uzairu nasarar Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah ذلك قولهم بافواههم da قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون التي يهوداوا sun ce uzairu dan Allah ne hakanan kiristoci sun ce almasihu dan Allah ne Allah ce wannan magana suke da fatar bakin su suna kwaikwayon maganar waɗanda suka kafirta ne su Allah ya la'ance su qatalahumullahu anna yufukun ta ake karkatar da su wato suke fadawa cikin wani mummunar aqida su jingin jingina da ga Allah subhanahu wataala bayan Allah bai riki da ba bai riki mata ba to wannan ita ce kissar shi Izra ko Uzairu kamar yadda Alkur'ani ya kirawo shi kuma yadda alkur'ani ko kuma yadda labari yake nuna cewa ba duka yahudawa ne suka furta cewa shi dan Allah ba ne. an samu wasu jama'a daga cikinsu sun sun kiran shi dan Allah to amma kasancewar malamansu da manyansu da masu fada a cikinsu ba su fito sun yi fada da wannan aqidar ba to sai Allah ya danganta musu ita gaba daya yace wa qalatul yahudu uzairin domin da sanda ake barna kana da yadda za ka yi ka magana ko ka hana ka kiyarda to da kai da wanda yake duk hukuncin ku daya Allah in ya tashi ba ya rarrabewa saboda tun da sun ki hana masu cewa dan Allah ne suka basu suka ci gaba da faɗar haka ba a cewa an samu daga cikin sun tashi sun yaƙi aƙidar ba to sai Allah ya ci to wannan duka hukuncin su daya aƙidar ta zama tasu gaba daya to shi kasancewar kuma ba abu ne da ya yi ta yaduwa a cikin su suke ta maganar ba ke sa alkur'ani banda a wannan gurin ba inda ya ambaci uzairu ya ce sun ce dan Allah ne sai a nan gurin kadai wanda yake nuna maka cewa abin bai fantsama ba amma dai a cikin yahudawan madina da suka yi rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a madina an samu wadanda suke faɗar haka kamar yadda aka ruwaito game da sababin saukar wannan ayar an samu wadanda suke faɗar wannan magana saboda ka alkur'ani ya sauka yi maganar akan wannan kuma ya nuna cewa wannan magana ce mummunar gaske kuma wajibi ne su barta amma a cikin suratul ma'ida za mu ga inda Allah subhanahu wata'ala yake maganar cewa yahudu da nasara duk sun ce su ƴaƴan Allah ne Yahudu قالت اليهود Yahudu وقالت Nasara والنصارى نحن أبناء wa وأحباؤه mu ‘ya'yan Allah ne mu Allah yake so to wani magana ce da suke danganta kansu cewa su ‘ya'yan Allah ne ma'ana su ‘yan gatan Allah ne Allah yana yi musu abinda suke so abinda suka ga dama Allah ce to dan me yake azabta ku in kun yi laifi in ku ƴaƴansa ne ai ba zai muku azaba ba ya halakar da wasu ya mai da wasu birai akan sun yi laifi babu wanda ɗansa zai masa laifi yana kuma ɗansa yana yana son sa kuma ya hallaka shi gaba ɗaya wani ba aiki ne na mai hankali ko na wanda yake son ce to dan me falima yu'azibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ce ku mutane ne daga abin da Allah ya halitta kamar sauran halittu kuke saboda haka babu maganar ku ƴaƴan Allah ne to amma maganar uzairu ibnullah ba ta zo ba sai a cikin suratul tauba a cikin wannan ayar ita kadai sai mai tambaya na gaba yake cewa malam ya hukuncin mutumin da yake shiga gidan kallon kwallon kafa da wayo ba tare da ya biya kuɗin kallon ba sai daga baya ya tuba ya daina shin ya halatta ya biya mai wannan gidan kuɗin sa to wannan zai ginu ne akan shi ka buɗe gidan kallon ana shiga ana biyan kuɗi abu ne mai kyau abu ne mai kyau sana'a ce mai kyau sana'a ce ta halal da idan mutum ya yi wannan sana'ar ya samu abin da ya samu ya samu halal wanda ya shiga masa ba tare da ya biya shi ba ya hana shi haƙƙinsa na halal a wanda zai buɗe gidan kallo ya zanto ana koyawa mutane kyakkyawar tarbiyya misali za a koyar da kyakkyawar tarbiyya za a ba da wani abu na ilimi wata sana'a ce ake nunawa a majigi amma kuma aka sharɗanta su wanda zai shiga ya kalli wannan abu sai ya biya wasu kuɗaɗe saboda hidimtawa da ake yi wannan wuri to sai mutum ya zo ya yi wayo ya ƙi biya ya shiga wannan ya laifi kuma dole ya mayar ma da masu wannan wuri kuɗaɗensu ba haka ba to ya ci haƙƙin wani a da gobe kiyama zai biya wannan haƙƙi da ya ɗauka wannan idan abin da suke yi abu ne mai kyau kuma abu ne mai amfani abu ne ba mai wanda zai amfani waɗanda za su shiga ba zai lalata tarbiyyar kowa ba amma in ya zama na guri ne da za a haɗu maza da mata a gauraya sannan kuma abinda za a nuna ba wani abu ne da yake gina tarbiyya da tsoron Allah a cikin zukatan matasa sai dai ya gina su akan abinda ba daidai ba ya gina su akan san wasu mutane wasu ba musulmi ba ne wasu a kafiran ma ba na kirki ba ne wasu 'yan shaye-shaye ne 'yan koken ne ya gina su akan san su da ƙaunar su da fifita su ma akan ɗan uwansa wanda watakila ma gidansu ɗaya watakila ma ɗan'uwansa uwansa ne na ciki watakila matarsa ce ko mijinta ya sa musu a akan wani ɗan wasa ko akan wani tim na bol da za su rika kiyayya da junansu za su rika faɗa da za su rika wato mayarwa da junansu miyagun maganganu suna ɓatar junansu akan waɗannan 'yan wasa babu shakka wannan ba abu ne mai kyau ba sannan ka duba inda za a haɗu ɗin nan da maza da mata haka za a haɗu sannan za a koyar da wato wasu ɗabi'u wanda zai je yaro zai je wanda bai san komai ba a nan za a iya koya masa abin da a koya masa zai iya koyan shaye-shaye zai iya koyan sata idan ya zama ya riga ya zama ya shaƙu da shiga gurin wannan kallon to duran da ya laliba ba shi da kuɗi da zai je biya kuma gashi ana abin da yake so je gani ba mai kuma ba shi kuɗin to ba a sa'a ba na babu shi ko babansa zai ɗauka ko inda aka ajiye shi yana kula da tsaro nan zai dauka kaga wannan duka yana daga cikin miyagun tasiri da irin waɗannan gidajen kallon suke haifarwa a cikin al'umma ka ba abu ne mai kyau ba ballantana a ce wanda ya shi rayo ya shiga bai ma dace ya shiga ban ba ballantana ya yi wayan ko kuma in ya shigan kamata ya tuba ya koma ga Allah ba wai ya je ya biya kuɗin da za a ƙara samun ƙarfin gwiwa a ci gaba da wannan ba sai mai tambayar da yake cewa sunansa abba daga maiduguri yake cewa suwa ne wato suwa ne a dangi ya zamto wajibi mutum ya ziyarce su saboda tsara zumunta to zangantaka kusanci kusanci ne babu shakka kana da iyaye iyaye su ne mafi kusanci da kai mahaifiyarka da mahaifinka eh, abu huraira ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam a hakun nasi bi suhbati ya rasulullah waye ya fi cancantar in abuce shi zama tare da shi annabi ya ce ummuka mahaifiyarka ya sake tambaya annabi ya ce ummuka ya sake tambaya annabi ya ce ummuka ya ce sai wa ya ce mahaifinka to haka nan bayan mahaifa akwai waɗanda suke dangi na kusa wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah ce waɗanda suke da dangantaka ta jini ta nasaba su suka fi cancanta a cikin littafin Allah su suka fi cancanta da zumunta su suka fi cancanta da taimako suka fi cancanta su taimaka wa junansu wasa daga nan kuma sai waɗanda suke dangi ne amma ba na kurkusa ba sai waɗanda suke na kurkusa a unguwa sai waɗanda suke na kurkusa a sana'a kamar da dai Allah subhanahu wata'ala cewa abdullahi wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn as-sabil wa malakat aymanukum haka ubangiji ya yi ta su ya jera su kowanne gwargwadon kusancinsu da da mutum haka ziyarar ma za ta kasance haka zumuncin ma zai kasance sai mai wannan tambayar yake cewa malam ya matsayin mahaifiyar da aka bar mata yara kanana da gadon filaye da kuma gonaki shin za ta yi amfani da abin da aka bar mata na gadon yaran ko da ta sayar da domin inganta karatun yaran da tarbiyyar idan ba ta da halin ɗaukar nauyin su yi karatu mai inganci Allah subhanahu wata'ala yana cewa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair suna tambaye ka game da marayu kace islahul lahum khair gyara su shine alkhairi gyara gare su shine alkhairi duk abin da zai zama maslaha ce ga yaro to ana buƙatar wanda yake kula da shi wanda yake ƙarƙashin sa yayi masa wannan abin da yake maslaha gare shi saboda haka abin da ya shafi cin su da shan su da lafiyar su da ilimin su duk wannan yana daga cikin maslaha ga yaro aka kamar mutum maraya ba shi da abin da zai kashe masa na karatu to ba zai ce kuma mai maraya na an ba masa dukiya to ba zai ce a'a ba zai taba dukiyar na magara maraya ya zauna da jahilcinsa ya girma a jahili shi kansa marayan na duran da ya girma ya taso ya ga ga dukiya ubansa ya bar masa amma an bar shi ya tashi da jahilci wajen ka taɓa dukiyarsa to ba godiya zai ba sai dai Allah ya isa ba zai ce an taimake shi ba sauraka a ɗauka gwargwadon abin da yake da bukatarsa ba tare da almubazzaranci ba a taimaka wa yaron ya yi karatu ya samu ilimi kamar yadda in ba da lafiya ba a da abin da za a taimaka masa ya magani a ɗauka daga cikin duk ya sami masa magani wannan duka gyara ne kuma ubangiji su bani wataala ya yarda da shi kuma abin da zai ciyar da marayan ne gaba abin da zai dawo da shi baya ba tuma da lai saka alkhairi masu sauraron mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi kuma da da sakonnin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar a sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahma a siyahu.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umari jallimu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda a shi ke samun dama ko kuma yake bamu dama domin amsa tambayin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkan waɗanda suka tallafa don kamaluwar shirin ana tsijar sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh